waka kin ga yana gyara hula si? tun da can bai bai samu shiga ba kan kareri ya fituwa da na gani ni kuwa ki kina son shi ba ko ki ka ki haka yanda mama ki ya ka mu ko ki i love you na soyayya kenan kin ga yana ki soyayya haka to a haka love ai yanzu an wasa ne ko wani abu gaskiya ƙarya ne kawai dai an riga an yi abu ya wuce Allah i kiyaye gaba amma wai batun a ce ana sana ko haɗawa akai ko wani abu gaskiyar magana ƙarya ce ban san da wannan magana ba hasali in ma tunani ne ko wani abu kai na farko mutum an yi wata rayuwa a baya an yi wata rayuwa a baya kowa harkarsa yake ko wani abu kawai ta sama ta ka kai ba kaza ba ka ji ana ta wasu maganganu to maganar gaskiya ba wannan magana gaskiya ce ba ƙarya bane kuma ba wasa ake yi ba gaskiyar magana yauwa ai duk rayin tauhidin ka da rashin karatun addininka da kuma na bokanka wallahi ba za ka zauna kana yin wasa da rigima a social media ba kawai saboda wani cikon burinka ko wani abu ni a gani na mutum mai karamin ilimi shi zai zauna yana rigima a social media saboda neman followers yes neman followers idan ka yi ba haramun bane amma akwai sigogin da ake neman followers ba sai ta hanyar rigima mutum zai nemi followers ba akwai sigogi daban-daban zaka iya cin kanka zaka iya kazanka zaka iya ladabtarwa ko zaka iya wa'azi ko kai nasiha ko wani abu duk zaka iya samun followers amma ka zo kana raina wa mutane hankali ba ma sauran mutane ga baki ɗaya nake kira a kai ka zo kana raina wa mutane hankali ka ɗauko rigima ka kirkira wai da sunan neman followers magoya bayan ka duk lokacin da suka ji haka ba za su ji daɗin wannan maganar ba idan da akwai masu shirin yin irin wannan ma dan Allah dan annabi ku kiyaye dan Allah babu kyau amma batun wai wani a ce gaskiya ni na girmin mutumin wai da yake a rayuwarsa ma shi kadai a gefe wai kuma shine har yake da bakin da zai hada da wata wai ce ai wani bidiyo sabida kawai to ni yanzu misali ma da za a yi wannan bidiyon ko wani abu ba ni da yan uwa ne ko kuma ba ni da kowa da zan zauna ana irin wannan shirman da ni a social media eh kawai abu ka tashi kaga abu katsam kaza abu yana nema ya rikice wai sai a ce abu sin ne gaskiya ƙarya ne ban san da shi ba tashi ne naga ana yi mini ana yi min wannan cin kashin kuma komai ya wuce Allah i kiyaye gaba wannan shine magana amma batun wai wani a ce hadawa akai ko wani abu gaskiya ƙarya ne masu irin wannan halin ma da suke hada abubuwa ubangiji Allah ya sa su gane su daina ba sai sun hada rigima ko wani abu za su samu ɓalowarsu ba Allah ya sa mu gane gabaki ɗaya Allah kuma ya shige mana gaba ubangiji ka sa mu nemo hanyoyi daban-daban da wanda za mu samu likers da comment da kaza kaza wanda ba sai mun haddasa fitina a doron ƙasa ba so wannan shine sakona dan Allah dan annabi hasali ni ba wacce nake mu'amala ma da ita bare har ta samu damar da zamu yi waya ko